wato duk wani wato ma'aikata ta gwamnati zan ce daga inda kamar ake kwashe shara zuwa duk wasu manyan ma'aikatan gwamnati kanana da manya mm. a takaice an ce an rufe su wato duk abin da aka ce shutdown na wato komai an rufe shi babu wato wani ma'aikaci da zaka je ofis kana neman wata takarda ko kuma wani abu na da ka saba yi na harkar yau da kullum na gwamnati wanda za samu a buɗe sai dai akan sami kamar zance masu kwashe shara za ga cewa ba za su daina ba saboda idan suka bari wato ƙasar za ta ko wannan garuruwan za su zo su fara wari da sauransu mm. soja da 'yan sanda da ma'aikatan gwamnati na tsaro za ka ga cewa sun ci gaba da zuwa duk da an ce babu ko sisin komo to amma wannan abu ne wanda ya taɓa faruwa kasan nan mm. da eh, an taɓa samu ma ko zamanin su gaba Barack Obama ina jin a dubu biyu da eh, uku kenan mm. an taɓa irin wannan amma dawo an biya ma'aikata wannan ranakun da suka yi aiki na baya wanda daga lokacin da aka rufe gwamnati zuwa wannan lokacin ne ga su 'yan jam'iyyar republican inda gaskiya su ne da gwamnati. dama ana so in ce maka lura da cewa su suke da gwamnati kuma su suke da rinja a majalisar dokokin Amurka ya aka ya kasance kai a wannan hali. Wato shine gaskiya wato a tarihin siyasar ƙasar nan ba a taba samun jama'iyya wacce take ita ce da White House ita ce da Senate ita ce da House of Representatives a ce har an zo an rufe gwamnati ba. Idan aka samu aka san cewa kamar democrat su suke eh, da rinjaye a majalisar tj ko kuma ta kasa gaba daya ah, amma shugaba republican ne to irin wannan takan faru saboda ja'in ja da akan yi na harkar siyasar amurka hmm. to amma wannan shine na farko ni dai a tarihin kasar nan da zan ce wato ah, an sami jama'iyya ɗaya wacce take da rinjaye a waɗannan bangarori uku wannan gaskiya ya nuna cewa wato jam'iyyar republican daga kan shugaba trump zuwa shugaban senate mitch mcconnell da shugaban na house of representatives gaskiya suna da aiki a gaba da sauran rana a kafa to prof wasu za su yi ta mamaki su ji kamar da rahotanni ke nunawa cewa kudaden gwamnati ne suka kare shi sa aka kai ga rufe ma'aikatan da kuma rashin jito da aka samu tsakanin fada shugaban kasa da 'yan majalisa ko kuma da 'yan democrat kamar me ake nufi kenan idan aka ce kudaden gwamnati sun kare na gudanarwa eh kudaden gwamnati sun kare na wannan wa'adi ko lokaci da aka ware har izuwa sha biyun daren jiya na nan naku na washington cewa har zuwa wannan adadi kamar duk lokacin da aka yi budget ana ware kudade na sarrafa aiki harkokin yau da kullum na gwamnati har zuwa wani wa'adi to idan wa'adin nan ya cika ba tare da an sake zaunawa an sake yarjejeniya an sake fito da wasu kuɗaɗen ba to saboda haka zaka ga cewa daga wannan sisin kwaban nan da ya ƙare to babu wani sisin kwaban da zai kuma shiga in ba an kuma eh, zonawa an kuma eh, yan tattauna an kuma ware wannan kuɗin da za a sarrafa harkokin yau da kullum na gwamnatin kasar gaba ɗaya ba. Wanda aka, samu gazawa kuma aka kai ga halin da ake ciki na rufe ma'aikatan gwamnatin kenan. Eh saboda gaskiya wato ni abin da na fahimta shi shugaban kasa a donald trump gaskiya bai san inda ya dosa ba bai san me yake so ba